ba tare da bata lokaci ba za mu bankaɗa domin mu ga waɗanne ne fitattu guda goma na fina-finai a wannan satin. Ye? Kawo ma aka yi ka zaɓi wacce kake so. Ye? Kawo ma aka yi ka zaɓi wacce kake so. Yawa sun jawo. ga a yanda muke yin yawo Hassana da Hussein kawuna ya faɗa ƙarya yake ƙarya yake yi ya mai girma mai shari'a kai ka iya bakinka alhaji kafo idan ka sake wani abu ya faru ga yayana sai na kashe ka idan ba za ku iya kare ni ba ni zan iya kare ka Fansa Sweet Revenge. asiri Allah ba zai yiwu ba da hankali na da tunani na iyalai na su je su kai mu ga shiga wuta shi yasa kake bibiyar rayuwata wani zama urungus da Allah yi min shiru munafiki bayan Allah ya tona ka idan ba haka ba ina aka samu wannan yar wannan yar ya ce daga Allah. Eh, ya daga Allah? Ai kowa maɗa daga Allah ne. Ko ba ne. Please don't insult my wife. And who is this man behind you? He's your son. Ezekiel. Husky, Husky. Me ka ka Daga yau ba za ki ƙara kawo wani ƙato cikin ɗakin nan ba. zuwa ranar da zan zo na kuɗi. Ka je ka gaya wa 'yan sanda kuɗin da ka sato ka kawo uwar mugu ta ce. Uwar mugu. Ina so ka je ka faɗa musu gaskiya. Ka je ka fitar da ni daga zargin da ake mu. Na riga na yanke hukunci. Dole ne a bi. Bakin jinin na ki har ya kai haka? ina so ka sake ni saboda na tabbata idan har ina tare da kai ba zan taɓa samun wani farin ciki ba. Sakale, sakale, let's dance in the moonlight. Ba ka da hurumin tashi ka yi magana a cikin wannan kotu ba tare da an baka izini ba. Ƙarya kake ba ka da wata magana da yi a wannan kotu. Na hauro. A yanke mashi hukuncin zama a gidan kaso na rai da rai. Allah ina roƙon ka kai gaggawa ɗauka mun fansa ka abin da ya mun. Baƙin duhu. Ko dai ban taɓa haihuwa ba na taɓa kashin mai ƙarfin ballanta na kuce kuma yana mun Akwai muhimmin magana da nake so ne za mu yi da ita mai wayar magana. na so a ce ni da ita ne ba ta da sai wani yanzu ba to bari gaya maka ni mata ta bata cikin irin wannan iskan da kuke nema kuma wallahi sai na fallasa ka eh, irin ta nan irin ta nan ba da kura da ya wuce amma da gyana daga ƙarshe ba da ba ni da yadda zan dole sai da na canza na canza ra'ayina saboda ba na so mutum bar musu abin kunya a dinka bayan mutuwa na rasa ke tallaba musu ana ce musu uban su fara wani makashi a rasa ke tallaba musu lafiya alamun sun fara nuna mutane sun fara bibiya ta ni manya-manyan garin nan nake kashewa mashahuran mutanen garin nan sasashar ina ce ba na sai komai daga baki ki ba aljani ba ko shi dan ne idan muka yi arba da shi sai ya ɗanɗana kudarsa ba na son tambaya ba na son bincike ba na son tuhuma sannan ko ba na son zargi baƙar inuwa lallai tabbas da jerin irin waɗannan fitattun fina-finai za mu ci gaba da tafiya tare da ku domin sanin halin da fina-finan suke ciki a ɗakunan da ake haɗa su ake ɗinke su ko kuma a kasuwa inda ake shirya su a ɗora su a kanta ko kuma yanda ake saka ci akwatunan sidinku domin gani a cikin akwatunan talabijin ɗinku. Duka-duka a dan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda na tabbatar ya ƙayatar da ku a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo akwatunan talabijin ɗinku kama daga karamin ma'aikaci zuwa babban na gidan talabijin na arewa 24 ni aminu sharif da na gabatar nake cewa mu haɗu a sati na gaba.